مرض يحب المسلمين على المؤمن ان إخوة وأمر بالإسلام بينهم بالعدل مع وجود الكتاب والأمل وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توافهم وتراكمهم وتآخذهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد الحمى والكعب وقال المؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه فهذه اصول الاسلام التي هي الكتاب والحكمه والاحسان بحمد الله جميعا على اهل الايمان بالاستمساك بها ولا ريب أن الله بدأ البر فيها من قوة من قوة خلفائه وأهل بيته والسابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان ما أوله قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 barka da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo a nan kofar saura a yanzu kaduna a yau talata garin laraba sha takwas ga watan zulkaida hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam dubu biyu da ɗari da talatin da ɗaya wanda kuma ya zo daidai da ashirin da shida ga watan goma miladiya ta dubu biyu ta dubu biyu da goma a wannan majalisi da muke sharhin risalar shekul islam ibn taymiya zuwa ga mutanen iraq ko ko yadda mishaf fi sharhin risalar shekul da ibn taymiya ila ahli iraq wanda kuma wannan shine majalisun mu na bakwai a jerin gwanan majalisan mu a wannan masallaci wanda shine na gari da ashirin da ɗaya muna yi wa Allah madaukakin sarki godiya da ya sake bayanan fuskokin mu a wannan yammaci mai albarka a wannan majalisi Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan da muka gabatar a cikin watan ramadan yamun laili da siyamun nahar da addu'o'inmu da ayyukan sadaka da ayyukan alkhairi da muka gabatar a wannan wata mai albarka Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin karfafu muna fatan ubangiji madaukakin sarki ya ba mu jajircewa da dagewa a kan wannan addini da yi masa hidima da yada shi ko da ina idan ba a manta ba ابن تيمية رحمه الله تعالى أتكلم عن المال والمتاقون في إيكا وفتن إيراد يلا قالوا جيدا دابوا تتيوى الأمة الأمة جي مدادة الأمة رأسل صلى الله عليه وآله وسلم الأمة شيء لا لأبنك دي من أمة من سلسي يا أمة الجيدة فتريد القرآن لسنة الرأيكي صلى الله عليه وآله وسلم دا أبنك مرة دا تنفرقون لأخي ونوان عيشيني تبرك الزيرا don mutumin da yake so ya samu rabauta a nan duniya ya samu rabauta a lahira ya samu kansa a cikin mutane na gargaro min annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin to dole ne sai ya yi roƙo da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi da alqur'ani da kuma sunnar da wacce take fassara alqur'ani da kuma abin da magabatan farko suka fahimta da addini wanda duk ya saki ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku babu shakka wannan mutum ya tafi ya karkace hanya kuma kan al'umma ba zai taɓa haduwa ba da zama sun siya maɗaurin ki ɗaya har sai idan sun koma kan waɗannan madafai guda uku waɗannan madogarori da madogara guda uku alƙur'ani da sunna da kuma abin da magabatan farko suke a kai duk wani abu da duk wani lalabai da fafutuka da fafuta shi da wani zai yi na yarda cewa ya haɗa kan al'umma idan bai yi su a kan wannan da tagarko ba to ba zai ci nasara ba yana wahalar da kansa ne kawai al'umma ba za ta haɗu ba sai a kan abin da al'ummar farko ta haɗu a kanta al'umma ba za ta gyaru ba sai abin da ya gyara mutanen farko shi ne zai gyara ta al'umma ba za ta zama a kan shirya ba har sai ta rike shirya ba a yi sallah da sallama da sahabbansa wannan shine tafarki madaidaici malam yake cewa wa qala Allah ta'ala fi kitabihi Allah ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa yace wa in ta'ifatan min al-mu'minina fatalu fa aslihu bainahuma فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين Allah ya wa in tsaro fasali idan aka samu kungiyoyi guda biyu min al-mu'minina na mu'minai yattakalu suka yi fada fa aslihu bainahuma wa ku yi sulhu a tsakankanin fa in faqat ihdahuma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin kungiyoyin nan guda biyu ta zalunci ɗaya ta hanyar tsara kai mata farmaki ko hari fa qatilu allati tasbihu wa hakuku yaki wannan da take وكذلك حتى تجيء الى امر الله في تداوز على الامر الله فيرفع اذا تداووا فاقصدوا بينهما بالعدل وتوصل المتقابل الى ادم واقصدوا في ادم ان الله يحب المفسدين للي كبر الله هنا سمى في ادم فجعل المؤمنين اخوه ما لم يكن في الله تعالى اسمه ان الايه من المؤمنين إنما الرب والدولة وأمر بالإسلام بينهم بالعدل يقوم يقبل به أيسر سلوك التقامل لهذا الشيء مع gudun da suke سوى أنت da cewa an والبغي أنت تعمدها لا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي مثل المؤمنين في توادهم وتراقبهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحب والسهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي مثال المؤمنين وصفقة المؤمنين في توادهم وجن ولدنا وتراقبهم كعين جنكا دونهم وتعاقبهم لتوسعين دون كمثل الجسد الواحد كمثل الدين الولاده إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد إذا اشتكى منه عضو إذا تبع تاع تتعب جريش الثانية لتتنزل تتولى من الجسد تداعى له سائر الجسد قولا كما لا أنت بالحمى لا ده أتاني والسهر لكم ليش البجي وقال حتى لما يجي صلى الله عليه وآله وسلم يجي مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مثال المؤمنين كمؤمنين كما يبني للساج انت يكي كنفط الساج وشبك بين أقامه بيئة صلى الله عليه وآله وسلم يا هادي سنتاني حين يالكنك ما لديك فآمنوا أصول الإسلام وأن نمسوني من جسيد نمسوني التي هي الكتاب والحكمة والاعتفاق بحق الله جميعا وكان رسولي للتاب قال له تقوم جسما تقوم قلت له وكير ألا تبقى على آل الإيمان الاستمتاق بها إن شكال مسئلة لما في إيمان سيوك رسول ما نجدش ولا ريب أن قال قد أوجد فيها من قربة خلفائه وآل بيته والسابقين الأولين والسابقين لهم بإحسان ما أوجب babu shakka a cikin waɗannan usulu wato ƙa'idoji manya-manya guda uku a cikin su ubangiji maɗaukakin sarki ya wajabta abin da yake na girmama khalifofinsa da ainihin iyalan gidansa wasa da sinan awwalina da muminai waɗanda suka shiga musulunci a farko-farkon labarinsa والتابعين لهم لوطن لما سكر بيسو بإنسان الثاني جودة دعوة ما أوجب أبنت أبنتي يوجد الله تعالى يا أيها النبي يا كيوان النبي قل لأزواجك فغير وما تنسى إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها إذا هل كنا نجم rayuwar duniya ne wazinata da kawarta wato da kyalkyalinta فتعالينا وخذوه ومسئكن إن جئت كوداني كل فراحا جميلا إن يومك كتاوى وإن كنتن تريد الله ورسوله إذا ألا لمن ذلت نبي والدار الآخرة لا اللاهرة فإن الله أعد للمحسنات من كل أجرا عظيما تولدي هكيك ألا يا كان داوى ما كنت تكتوك تابع لكم يا كان داوى وأن إذا ظالم اللالا wannan ibn taymiya yana so ya ƙara ainihin tabbatar da abin da ya faɗa a baya na cewa muminai ɗan uwan juna ne kuma abu ɗaya ko abu abin da kayoyi guda uku din nan suka dinke su suka zama abu ɗaya su da alƙur'ani da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma kwaikwayon abin da magabatan farko suke kai ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa muminai ɗan uwa ne na juna ko da kuwa wani abu ya shiga tsakanin su ya hada su rigima ko da rigima ta kai ga aliyaki tsakanin bangarorin guda biyu ko da rigima ta kai wani bangare ya zalunci wani bangare wannan duk ba zai fitar da su daga samun su na muminai ba abinda ubangiji madaukakin sarki yake nunawa cewa ko da a ce saboda tsananin saɓani tsakankanin mummunai an samu suna faɗa a junansu wannan ba zai fitar da su daga sauro na mummunai ba ubangiji ya ce wani tsari fata da gina mummuni na fitar cikin kado idan aka samu ƙungiyoyi biyu na mummunai suka yi faɗa Ba fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu tsakanin wato ku je ku yi sulhu a tsakankanin waɗannan ƙungiyoyi guda biyu masu faɗa fa in ba ba ihdahu ma ala al-ukhra idan ɗaya daga cikin ƙungiyoyin biyu ta taurare a kan sai ta ci gaba da yin zalunci da kai farmaki ga ɗaya ƙungiyar ba ba su runda fi ta ko haɗu su yaƙi wannan da take zalunci a ta fi a ila a turka sai ta koma ga umarnin Allah na zama lafiya da sulhu da tsakanin mu Allah ne fa in fa'a idan ta koma sai ku yi a tsakanin su da adalci واقصدوا ان الله يحب المحسنين في ادلتي الا يأتم في ادلتي wannan shi hukuncin musulunci dangane da waɗanda ake ce su al-bukhari wato waɗanda za su fita suna zalunta musulmi ba waɗannan abinda da suke yi ne fita su daga musulunci ba a suna nan a matsayin su na musulmi ana kuma ƙoƙarin a ga cewa an shawo kan rigimar da rashin fahimtar da suke tsakanin ko da sun yi ba haka sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka fahimci abin da ya faru a tsakanin sahabbai a junan saboda wani shugugo shugugo da wasu suka yi daga waje wadanda suka yi kokarin kawo tarzuma da tashin hankali da rashin fahimta a cikinsa a cikin sahabban har suka samu cin nasara ta wani bangaren ta wani bangaren ko ba su nasara ba idan ko kula a cikin wannan ayar ubangiji ya nuna cewa za a samu bangarori guda biyu waɗanda a junansu suke rigima sannan akwai bangare na uku su ne masu sulhu wanda ba sa nan ba sa can domin ba zai yiwu ba ana rigima sannan a zo sulhu ba tare da wani a tsakiya ba saboda sulhu ba zai yiwu ba a kan dole sai an samu wani na tsakiya wanda shi ne zai zama wato wasiti tsakanin waɗannan bangarori guda biyu masu rigima ba ka aka samu a lokacin sahabbai lokacin da aka samu rashin fahimtar juna tsakanin mutanen basra a mutanen iraki da ko mutanen sham an samu waɗanda za su yi sulhu a tsakanin waɗannan bangarori guda biyu domin an samu waɗanda suke tare da mutanen iraq an kuma samu waɗanda suke tare da mutanen sham an kuma samu waɗanda ba sa nan ba sa can waɗanda suka ƙaurace wa duka ɓangarorin guda biyu wanda a aƙidar ahlus sunna wal jama'a wannan kasan na uku wanda baya can baya nan su ne suka fi dacewa da daidai wato daidai ɗin su ya fi zama kamuli sama da waɗanda suke wannan ɓangare ko wancan ɓangare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa musu yake cewa ta takunu fitna al-qailu fiha khairun min al-qa'id والماشي فيها خير من القائد فيها خير من القائد والقائد فيها خير من الماشي فكون عبد الله المقتول ولا تكون عبد الله القاتل لا أكرمك فينا وجهك اللوني في تاج أنا كيف هو أشكي سبع وانا يدا الخير جمد وجهك الأي قد أشكي مثلا وانا كم يدي كيف وقت أي أطاب يدا إيه؟ كذلك كذلك ga shi ne yana ciki amma bai zama wani mai kazar-kazar mai kwaji ta shi wajen rura wutar fitinar ba to wannan shi ya fi alkhairi daga wanda yake albashi wanda yake kai kawo wajen yadda zai ga fitinar ta ci gaba Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka zama abdullahi maqtul ka zama bawan Allah da kai za a kashe Wala ولا تكون عبد الله kai ne za كيلي yi kisa saboda haka wannan ya sa da dama daga cikin sahabbai إلى سعد بن أبي وقال إلى عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى استطاعة أبو بكر سكت كثير في تاريخ ابن زيد سكت في الروايات كما أن أول شيء مولنا في زمان الفتي فكان مدة أنا العراق يمد أنا هشام بعد أنا بعد أنا ودى تنسوني سكت في زمان بين بين قبض وقت لفتي ونبنغري إلى شكو وقت أن بنغروا له بلادي to za ka ana buƙatar a yi sulhu duk da cewa ga shi ana rigima shi ne abinda lokacin da mana aisha radiyallahu ta'ala anha da ta gawo lokacin da wutar fitina take kokarin hudo kai take kokarin wato kamawa ganga ganga ta ga ya kamata ta fita watakila za su iya yin sulhu lokacin da aka kashe sayyidina usman a lokacin tana makka كان هنا ايه الحج فعلاد طلحة بالصير من العوام ولو كده تجد عبارة مكشف سيدنا عثمان اي تشكو دنيا لا تزو بصرة لن تزو بصرة بس على البصرة لا تبويا ما تبايا عقل اجي ازولا كعلاد سيدنا علي انتو ابي طالب وانتو ايضا مشيل الخليفة نبولو فاين كشف سيدنا عثمان إذا أنت تفاهم لما في أسدت ولا حذاكم وأن تخيوان من جدا لخليفة Usman a yi musu يا da musulunci ya yi zartar musu za ka ta fito ne da niyyar sulhu a tsakanin wato musulmi domin tana ga mutanen sha suna cewa ba yarda ba wato Usman da magoya bayan suna an kamo waɗannan da suka yi aika-aika na ɗan musulunci su kuma mutanen ainihin iraki karkashin jagorancin Aliyu Amir malik su kuma suna ganin a'a ya kamata a tsagaita na yanzu game da maganar bincike a yi kokarin samun haɗin kan al'umma kowa ya zo ya kyanfa idan abubuwa suka nufi sosai a yi aikin bincike ɗin a tsanani da sai zama an samu sabanin fahimta su kan samu waɗannan ɓangarorin guda biyu da na aisha rabiyallahu ta'ala nan ta fito tana tunanin cewa za ka iya tabbatar da wata maslaha a cikin fitowarsa haka ba fitowa ce sai na tayaki da yadda albarkamai da wasu ke faɗa akwai masu cewa ai ta fito ne da niyyar tayaki ta yi na dan daman tana jin haushinsa saboda ya ce a cikin ta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka jefe ta da iski aka yi mata tsari kafin ayoyin da su da suka wanke ta su sauka a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi shawarar wasu daga cikin sahabbansa da ciki akwai sai na ali sai da ali ya ce ya rasulullahi mata suna da yawa ubangiji bai tilasta maka zama da waɗannan ba idan ma kala da su ubangiji ka zai sanya maka da waɗanda suka fi to sai suka ce wannan ya sa ta kullace shi da haka da ta samu wannan dama shi ne ta fito don ta haɗa dangane a yaƙe shi saboda haka kawo ke nan ba maslaha ce ta fito da ita daga makka ba ta fito ne da niyyar da ya kai ta har ba ko na hadisi na ƙarya da suke kawo a ƙasar shi hadisul bayu hadisul bayu hadisi ne na ƙarya na dabu wani gurbi wanda yake zo kan tattamaki wai wata rana a cikin sallama kawo masa da sashen tutu sai sai na aliya sai a sai a dakar sai a addu'a Allah ya kawo wanda ya fi soyuwa gare shi wannan sun sun tare sai sai na aliya zo ya sallama da aisha ta ji shi ne sai sun da ta kore shi ita da hafsa saboda wani suna son iyayen su abubakar da umar saboda haka sai aisha da hafsa sai suka kore sai na suka hada shi ruwa to ashe manzo Allah ya yi saboda haka sai ya ce ya shigo shi ne yake jan kullanta yake gaya masa cewa sai kin yaƙe shi sai kin yaƙe shi aisha ta ce allah allah allah kiyaye ya da in yaƙe shi wanda maza allah ce sai kin yaƙe shi allah da an kaddara haka babu makawa to wai wannan abin da annabi ya faɗa shi ne ya wakana na tafi fito ta yaƙe shi wannan hadisin ƙarya ne ba hadisi ne na gaskiya ba amma wasu malamai suna tabbatar da shi aikin mai ruwan irin wannan ma sai ai wani ma ruwan tuli da hadisul tsayi da cikin littafin sa bai magana akan bakin sa ba ba rinji ne na gaskiya ba to saboda haka suka ce ta fito ne da niyyar da ya yi sai na kuma ta saba wa umarnin Allah Allah ya ce wa karna fi biyu kunna wala tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula to zauna a gidan dajin ku kan ku fito kuna wato kwalliya irin ta jahiliyar farko suka ce da shi ta saba wa umarnin ubangijinta da manzanta saboda cimma wani burin ta ci zama a gidan da ta fito tsakiyar maza tana tabarruji tabarrujin jahiliyar da kula wannan yana da cikin da tafansu sun rubuta wannan kama almajin ya rubuta wannan cikin jihar da alwa yana ويستبدل ذلك الصراط المستقيم بمستحق التسليم قوانين ذكر يونس بن علي آه، علي بن آه، علي بن يونس العالمي أقول فتريد لا يأتي في الكتاب الثنائي فصل في حكم الشهور وفصل إن هيك ما كان أسمى هو الشهر الشهر الشهر الشهر وفي تبعد إيه وقت من الأبار المتعنى كريم aisha rafi Allah ta'ala na baka fito da niyyar da yake sai na ba wannan da yake ita ba kuma shi ma sai na rafi Allah ta'ala fitowar da yayi ba ya fito ne da niyyar ya yaki da ita ba a wannan majalisi mun fayyace da al'amari idan ba manta ya fito ne domin ya hana ta zuwa basra don yana da ita shiga basra ta yi wasu wawaye shi ta har ba su samu damar farkewa da ita su yi wata aika aika ga kuma wacce ana ta ciwo kanta wannan shi ya fito da shi lokacin da ya fito suka haɗu a wannan lokacin sun zauna ne a kan za a zauna a yi sakamaki juna cikin dare waɗannan a maraburbin waɗannan su suka haɗa da wancan hukumar suka auka wa ɓangarorin guda biyu wanda kowane ɓangare ya zaci cewa ɗaya ɓangaren ne ya auka masa suka auka wa bangaren Aisha radiyallahu ta'ala anha tare da Zubairu da Talha sannan suka auka wa bangaren Ali radiyallahu ta'ala da aka kauri da fada ba tare da an kulinci menene ya faru ba wanda ita daga kanta daga baya take da damar su da shi sai da ka san haka zai fi kuka da ba za su fita ba kaga ashe ba ka fito ne da niyyar yakin ba da haka har ta bar duniya tana da damar wannan fitar da shi to haka nan abin da ya faru tsakanin yan iraki da yan da mutanen da mutanen sham wato mutanen sai da ali da kuma mutanen da ya samu a wuyar su a ya rabu ya lamu amsa shi ma waɗancan mutane sun taka rawa wajen haddasa musuma a tsakankanin kuma shi sai da alifitar da ya yi ba ya yi ta ne da niyyar cewa waɗancan mutane ba musulmi ba ne saboda haka ya kamata a kawar da su daga doron ƙasa ya kamata a share su ba da wannan niyyar ya fita ba ya fita ne da niyyar ya dawo da su zuwa ga daidai abin da yake ganin shine daidai rizna su yi mu baya su yi canfa domin kan al'umma ya haɗu kuma dogaran su shine wannan aya wa in ta'ala masalin yau mu'mini ya tsufa ba a turu bai nan fa in da kan ba saboda haka yana da ɓangaren da ya samu a wuya firka dinan firka ce gajiya haka bangaren su suka yi zalunci don haka ya kamata a yi yaƙe su har su dawo ila amurka saboda haka aka zo su kuma waɗannan mutane suka yi amfani da wannan dama har aka fafa ta tsakanin bangarorin guda biyu wanda da ƙarshe kuma aka rabu kare jini biri jini babu wani wanda yake da awar yayi na nan la mutanen jiraki wala mutanen sha don an gama faɗan ba tare da wani bangare daga cikin bangarorin nan guda biyu yana jin cewa shi ne ya yi nasara shi yasa shi kansa sai da ali a wannan bayan kankama domin da ya san cewa haka nan za a zubar da jini ba tare da ya cimma wata maslaha ba ba zai yi ba ya san cewa abin da Allah ya faɗa a cikin wannan aya hatta tafi a ila abdullah zai iya tabbatar da wannan ya dawo ya juyo da asalar mutanen sham su dawo ila abdullah ya tafi cewa zai iya yin wannan to sai da aka je aka fara kayan da cewa abin ba zai yiwu ba to shi yasa a cikin minhajin sunna ibn tabiya yake magana yake cewa wannan ayar ba tana wajen wa mutum a matsayin matsayinsa na shugaba na cewa sai ya je ya yaƙi adin bagi ba ba tana ta masa wannan yin hakan ba ne sai idan ya tabbata yana da wato shi a ransa cewa zai iya karkato da akalar wancan fi'a ya ta dawo ila afirka idan ya san ba zai iya ba ko bai zama wajibi a kansa ba kai bai ma zama mustahabbi ba ya ce zai fita yakin wannan don ubangiji madaukakin sarki ya yi umarni ne da yakin sannan ya sa wa yakin gaya ya ce fa qatilu tafi tafi hatta tafi ila afirka kaga kenan yakin yana da wata gaya wata manufa da ake so a cimma wanda ya san ba zai iya cimma wannan manufa ba to yakin bai zama wajibi a kansa ba kai bai ma zama mustahabi ba wanda shine abin da daga karshe sai na ali radiyallahu ta'ala anhu ya fahimta cewa yakin nan bai ma zama mustahabi a kansa ba zai zama wajibi dan da ya fahimci wajibi ne to da karo na farko da bai ci nasara ba ba zai tsaya ba da sai a kuma daura wata dabara a kuma ƙara fita har sai Allah an ci nasara to amma da ya ga cewa ba cin nasara ba za ta yi ba sai ya yarda a yi sulhu tsakankanin bangarorin guda wanda haka har ya bar duniya ba tare da an samu ya samu cewa mutanen sham sun ba shi wato sun mika masa abin da yake so ba dan sa al-hasan ibnu ali ibn abi talib radiyallahu anhu ma shi da ma'aikinsa lokacin da shugabanci ya zo kansa bayan an kashe sayyidina ali Allah ya kara masa yarda sai ya ga cewa ya kamata ya haɗa kan al'umma bai kamata a ci gaba da zaman doya da manja tsakanin mutanen iraki ba da mutanen sha tun da dai har shi yanzu ya zama shugaba to yana da akan shugabanci bai kamata a ci gaba da zaman wato zaman zambarina ba ya kamata a haɗa da wannan ne da ya alhassan ibnu ali ya tabbatar da wannan mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa wata rana hasan ya fito annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi ya nuna shi yace innabni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi bayna fi'atayn 'azimatayn min al-muslimin yace wannan dan da wani shugaba ne kuma da sannu ubangiji zai yi sulhu da shi tsakankanin wasu kungiyoyi biyu manya-manya na musulmi wato wanda suke rigima kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa da ziyada cewa shi shugaba ne a dalilin shi ne zai zama sanadiyar a tsakankanin wasu ƙungiyoyi guda biyu musulmi kaga annabi ya kira wasu dukkanin su ya kira wa bangaren mutanen iraki musulmi haka nan ɓangaren mutanen sham su ma musulmi wanda ya yi daidai da wannan ayyawa tsari ta isa ta ne minal mu'mini da sassan waɗanda suke a tsakankanin su bai fitar da su daga musulmai ba bai fitar da su daga musulmai ba suna nan a musulmin za ka sai da alhassan ibn ali a shekara ta arba'in bayan hijira ya yi sulhu tsakaninsa da mutanen شعب معاوية المؤسسيان أقدر برمتة سوغة بنج يزمشيني خليفة يزوكا يبرمتة يزمشيني خليفة وانا شكرا لتاكا مستراء عام الجماعة شكرا لتاكا محاد الكل الأمة المسلمين تدوني عليك ومعاوية آه، يزمشيني خليفة دمبايع الحسن جدا وتوسل أبنت سيدنا حسن بن علي يا أيك كيانا ضبط سيدنا يا أكيد الشيعة saboda aƙidar shi'a suna daukan imama wato tsaya eh, wato shugabanci wannan khilafa din suna daukan shi asalin ne ne usulul dini dole ka yadda in kana so ka zama muni wanda duk bai zama bai yadda da imama ba to a gurin su ba mu bai a gurin su in ya mutu dan mutan kuma zai shiga khalidan mukalladan fiha za ka sun ce wannan abu ne daga Allah ubangiji shi ya riga ya nada su shugabancin ba wani ya ba su ba daga annabi sai ali sai hasan sai husaini har zuwa ƙarshen limaman su goma sha dole ne a yarda da wannan to sai da shi limami na biyu shine alhassan ya sauka ya barwa muawiya inda a ce wani haƙƙi ne da yake tushe daga cikin tushen aikin a lokacin magoya bayan mahaifinsa suna tare da shi yana da rundunar da idan ta kama ma a kuma shiga yajin sai a shiga amma saboda shi ba ya da wancan akida bai ma san da ita ba dan saboda gaba da aka turo ta da sai ya sauka ya bar wa mu'awiya shugabanci haka in ma dai ka yadda daidai yayi wannan kuma ne zaman lafiya ka yadda cewa daidai yayi ya sauka ya bar shugabancin domin ba wai naɗi ne daga Allah ba al'umma ce ta naɗa shi kuma yake ganin zai iya bar wa mutanen shan wannan matsayi don a samu haɗin kai kuma ya tabbatar da wannan mu'jiza ta manzo sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam baina fi'atayn azimatay min al ko ka yadda daidai yayi wanda wannan shine zaman ka lafiya aqidar ka ta zauna lafiya imanin ka ya zauna lafiya ka zauna lafiya da mutanen kwarai ko kuma ka yadda ba daidai yayi ba to wannan kuma na farko dai ka ka ebo ruwan sama kanka saboda a nan kana kokarin tabbatar da wani rukuni na aqidar a kuma kana wato a lokacin kuma ka rushe wani rukuni domin a cikin aƙidar shi'a dukkan limaman nan bai ne ba sa kure balle dai masu ne duk abin da ya yi waye ne duk abin da ya daidai ne ba abu maganar kuskure wani aƙida ita ce aƙidar shi'a isma isma fil a'imma to idan ka ce a'imma dukkan su bai ne kuma ka dawo ka ce sai ka haka ya yi kuskure kaga kuma ka wuce wata aƙida in ka ce ya yi daidai kuma ka rusa da imama saboda haka ba abu yadda za ka ka samu kuɓuta sai ka da da ahlus sunna nan ne za ka zauna lafiya ahlus sunna ba su ce imama asulun min usulin dini ba ba su ce wahayi ne daga Allah ba nafi ne na ubangiji sannan kuma su ce al'umma ba su mai bane za ka kaga su ba su da matsala ko kada saboda haka sai da uh, akan wannan abin da ya ya fuka ta da dama daga cikin shi ya fuka wasu suka ce ai taqiya ne to wai ita taqiya nan yaushe ne ake yin yaushe ne ba a yi ta kana shugaba wanda a ka akwai rinjina sojoji dubunnai kuma kana taqiya to wani yaushe ne ba za a yi taqiya ba kenan idan an ce a imman da suka zo baya sun zo sun samu kansu karkashin daular banu umayyata ko bani abbas wannan ya sa sun rika yin taqiya saboda ba su da ƙarfi to wannan shi kuma bai samu kansa a cikin irin wannan ba dan da zai gaba da ya wannan da sa ba su kai masa hukuma sai da mana cikin ƴaƴansa gaba ɗaya shi san gaba ɗaya na sabar dan tana a in ba sun sai ba ta biyo ta gidansa ba sai ta gidan ta gidan ne dan uwansa wanda a lokacin da yayi wannan sulhu da Muawiya Husaini ai nan kuma ya goyi baya ba mu ji cewa ya yayi gore ba ya fito ya ce zai yaƙi mu'awiya da mabiyansa ba mu ci wannan ba amma ta ga lokacin ya yazid dan mu'awiya da bayyana ba ai ka ga fita yi wancan rashin fitar ta tana nuna ya ba da goyon baya ɗari bisa ɗari shi ya sa ba aka kira lokacin amul jama'a saboda haka sai ta musai ya tabbatar da wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ce zai zama sanadiyya ta sulhu tsakanin kungiyoyi biyu masu rigima a hasan hasan ibn ali wanda aya tana tabbatar da cewa dan an samu bangarori biyu na musulmi suna rigima ko ba an samu kashe-kashe wannan ba shi yake nuna cewa a sun kafirta ba ko wani bangare ya kafirta shi yasa ke taymiya ce fada alal ke ikhwatan Allah ya sanya mu'minai su zama ɗan uwan juna ne wa amara bil islahi bainahum bil adl yayi umarni a sulhu tsakanin su ta hanyar yin adalci ma'a wujudi al-istiqali wal baghl yadda samuwar fada a tsakanin kungiyoyin biyu da kuma zalunci da bangare guda wa qala nabi sallallahu alaihi wa sallama haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim misalul mu'minai wajen kaunar junan da ainihin jin kan junansu wa ta'afuqihim da tausayin junan kamar da jasadin wahid sai kamar jiki guda ne na mutum idan ta ta min mu'udun idan wata gaba ta jikin ta kamu da rashin lafiya da da'a la sa'irul jasadi bil humma wa za'a sauran jiki gaba ɗaya sai ya ansa za ka sai ga ɗan yatsan tsamar ka yana ci ya samu da ciwo wannan ya sa maka ciwon kai daga can kasa wata gaba ce guda ɗaya ta samu ciwo amma kuma ga shi kanka ya ya da ciwo kuma ka kasa bacci wannan yana nuna cewa duk abin da ya shafi wani bangare na musulmi to ya shafi duka Ba haka musulmi da musulmi kamar jiki guda ne yadda ka san ba za ka kyamaci wani ka ba saboda kawai ya samu wata cuta to haka nan ba za ka kyamaci wani musulmi ba saboda ya samu wata matsala wannan shi yasa ka ga tafiyar sunna tafiya ce ta tausayin juna gaba daya duk inda musulmi yake wajibi ka ji ka. babu kuma abin da za ka yi ka nuna wa musulmi kauna da soyayya da rahama da tausayi da jin kai kamar ka ce da shi ga hanyar da za ka muka shiga aljanna wannan shi ne ƙororuwar tausayi da jin kai don ka ba wa mutum abin da zai ci ko abin da zai sha ko abin da zai hau ko sutura amma baka nuna masa hanyar shiga aljanna ba baka nuna masa tauriri ba wanda baka yi masa gata ba ko bai ka ba shi baka yi masa gata ba gatan da za ka yi masa shi ne ka ɗora shi akan ka darko na gaskiya shi yasa duk abin duk babatun da suna ahlu suna malaman suna suke a kowane zamani da rubuce-rubucen da suke da kai kawo da zirga-zirga da suke kai wajen karantarwa da faɗakarwa da wa'azi duk abin da ya ja wannan shine wannan tausayi da Allah ya sa a zukatan na a ga cewa kowa ya shiga aljanna don haka ahlu suna ba ta wato ba wai farin ciki suke a ce wani musulmi ya shiga wuta ba bukatar su kowa da kowa inda za ta yi a shiga aljanna shi sa ake cewa abu kaza shirka ne ka guje shi abu kaza bid'a ne ka bar shi abu kaza ma'asiya ce ka bar ba don ko ba dan ka samu tarbiyya ran da za ka mutu kai abin da ai maka san barka wannan shine dalili ka ba yaya ba ba gaba ba ba rigima ba ba faɗa ba ba komai ba ne illa wannan tausayin da ubangiji ya sanya ka kankanin musu haka na annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha da kamar gini ne wanda sashin sai sai yake karfafa sashi kada ka san kowane bulo a jikin gini akwai wata gudunmawa da yake bayarwa wajen kafuwa da tsayuwar wannan gini duk sanda za a zara gudu ɗaya daga cikin gini to an launa da ginin nan da wajen abin da aka zara a cikin ba ka al'ummar musulmi gangar jiki ɗaya ce gini guda ne kowane ɗaya daga cikin al'ummar musulmi yana da rawar da zai taka wajen ƙara wa musulmi ƙarfi yana da kuma rawar da zai taka wajen raunana musulmi wata baka baina baina ababi ihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa tsakankanin eh, wato hannayen hannayensa wato ya haɗa yatsun hannayensa don ya nuna yadda musulmi suke karfafar junan waɗannan hadisai biyu duk suna cikin sahihai bukari da muslim hadisin farko da umar bashir shi ya rawaito shi hadisi na biyu kuma abu musa al-ashari malam ya ce fa'adu usulul islam allati hiya al-kitab wal hikma waɗannan su ne usulul islam wato ka'idoji manya-manya biyu shi kai manya-manya na musulunci allati hiya al-kitab wa sunna wanda su ne al-qur'ani wal hikma da hikima hikima ita ce sunna kamar da ya gabata a baya wala isabu bi hadri jami'a da rike igiyar Allah gaba daya ala adu ibadin cikin saku biha wanda wajibi ne duk mu'minai su rike waɗannan abubuwa guda uku Wasu waɗannan usul su ne maratibul istidlal da malami suke kawo za ka duk inda ake maganar hujja abinda zai ɗaure musulmi ya ɗaure fahimtarsa za a ce na farko alƙur'ani sunna sannan kuma al'ijma sauran abubuwan da za su zo bayan waɗannan to akwai saɓani irin su siyasi irin su mafarin ilmursara irin su alistisan alistishab duk za ka samu akwai ɗan saɓani tsakanin musulmi wani sai ya yarda wani ya ci shi bai yarda hujja ba ne kaza da kaza amma waɗannan guda uku wasu abubuwa ne wanda tilas musulmi ya yarda cewa da su ake kafa hujja adilla ne mustafakun alaiha bai da musulmi muslimin jami'a haka duk abin da waɗannan abubuwa guda uku suka nuna to gaskiya ne wajibi ne a aiki da shi wajibi ne a yi sannan malam yace wala raiba anna Allah qad awjaba fiha min hurmati khulafaihi wa ahli baitihi والسابقين الأولين والسابقين لهم في إحسان ما أوجبه idan mun fahimci waɗannan abubuwa guda uku kuma mun yarda cewa su ne mazafa su ne madogara ta hakika alkur'ani sunna ijma'i to babu shakka kuma idan muka koma waɗannan abubuwa guda uku za mu ga ubangiji ya wajabta abin da ya wajabta na ganin girman kalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da girman ahli bait rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da girman sauran sahabbai min al-muhajirin wal ansar waɗanda suka taimaki wannan addini tun a karan farko da ma waɗanda suka biyo bayan su daga almajiran waɗanda suka bi ta farkin su da kyakkyawan aiki kai da ma sauran mu'minai duka wanda za su hatta ne kiyama matukar suna bin hanyar waɗannan suna da wata daraja da wata alfarma da wata ɗaukaka wanda ubangiji maɗaukakin sarki ya ba su a cikin littafinsa manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin sunnarsa ijma'in musulmi ya nuna haka shi ne malam sai ya fara da fadar Allah da yake cewa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila ya ku matan annabi ya kai wannan annabi ka ce wa matanka na aure in kuntunna turidna al-hayata idan har kuna nufin rayuwar duniya ne da kyalekyalanta mata alai da to ku zo umartek kunna in jiyar da ku daɗi in ba ku musa'a in dan ba ku wani abin da za ku je ku ji daɗi da shi wa usarrif kunna sarahan jamila in yi muku sanki wato da rabu da kyakkyawar Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya gaya wa matan da haka in Allah suke nufi in duniya suke nufi daga leƙanar duniya to su zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su abin da ubangiji ya wajabta wa maza na muta'a lokacin da za su rabu da bana wa matti'uhun na alal musi qadaru wa alal musi qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan alal musi ko ku ba su wani abin da za su dan ji daɗi kowa gwargwadon ikonsa mai wadata ya bayar da gwargwadon wadatarsa marar wadata shi ma ya bayar da gurgudan abin da Allah ya hore masa tun ne zai rabu da matarsa saboda wani abin da shi bai masa ba to amma kada ya rabu da ita a haka ta tafi tana cewa ko ya zalunce ta ko wato ta ji ba daɗi to ya ba ta wani abu wanda zai sa ainihin zuciyarsa ta ta yi sanyi ce to shi mai wadata da sai ce to ki zo ga wannan miliyan biyu sai ki je ki juya kafin Allah ya ba ki wani mutum ko kuma ba mai wadata ba ne ke to ki zo abin da nake ba ki zan a shirye dubu ashirin ki je ke juya da ainihin zinarta wannan aya ta sauka kamar da yake cikin sahih bukhari da kamar da yake cikin musnad imam ahmad da sahih muslim cewa matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sun zo suka nemi cewa ya kara musu kuɗin ceton suna ga kamar yayi kaɗan abin da ake ba su na abinci nafakar da ake musu a ƙara sai da abubakar da umar suka zo sun ne suka nemi izini annabi ya musu izini suka shigo suna shigowa sai suka samu mata a sallar suna neman wannan nafaka din abubakar radiyallahu ta'ala anhu da ya ji haka sai ya nufi aisha zai dake ta shi ma sai da umar da ya ji haka sai ya nufi hafsa zai dake ta annabi ya ce a kaka kaka kafu da kafu shi ne sai wannan ayar ta zo in kuntunna turidna alhayata dunya wa zinataha فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا إن لا هو الدنيا مفيد da ƙyale galanta da jin daɗi da holewa da da fantamawa da alaina ku zo ku masu kunna in ba ku abin da za ku je ku ji daɗin ku je ku fantama gida annabi sallallahu alaihi wasallam ba fantamawa ba ran ashewa gida da za a zauna a yi wata guda ba tora tukunya ba ka ga matar da take son kyale-kyale da morewa ba za ta shiga wannan gida sai wacce take son Allah da lahira a take son Allah da manzonsa da lahira da gidan lahira in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa ta'alayna umatti'kunna wa usarrifkunna sarahan wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa ad-dar al-akhirah idan kuma Allah da manzonsa da gidan lahira kuke fa inna Allah a'adda lil-muhsinati min kulli ajrin 'azim to Allah ya tanada wa matan da suke kyautata daga cikin kudin nan wani ya tanada musu da ƙarin lada da lokacin da wannan aya ta sauka sai annabi sallallahu alaihi ya fara da Aisha ya shiga wajenta ya ce to ga abin da Allah ya saukar mu ya karanta masa wannan aya ya ce to amma ba na son ki gaggawa wajen yin hukunci ke bari sai kin nemi shawara iyayen ya rasulullahi akan in zabe ka da Allah da gidan lahira sai na shawarci iyayen annabi ya san cewa iyayenta ba za su ba ta shawarar cewa ka da banza Allah ya ce amma akan wannan ne zan nemi shawarar iyayena ce ni na zaɓe Allah da manzansa da gidan lahira a wata ruwa ta ce to ya rasu lahi wannan ni abin da na zaɓa amma kun kaje sauran matan ka ka gaya musu ka gaya musu kamar kowa ita ma ta zaɓa da ka manzo Allah ya ce ni Allah bai aiko ni mai tsanantawa ba kuma bai aiko ni mai koya alkhairi ba in suka tambaye ni wallahi zan faɗa saboda haka sai ya bi sauran kowace ya gaya mata sai ta faɗa irin abin da Aisha ta faɗa ki fice ki shawarci iyaye za ki zauna da ki za ki zaɓi Allah da manzonsa da kiran lahira ne ko za ki zaɓi duniya da kyale-kyalen shi a akan naka akan wannan sai na shawara ماذا فعلنا ده بزنسة تجد الله يعني حتى تكتب ما تنسبه ده سرع لوكش دوكيله مما أنت تكتبها يعني وزن أبدا آية ذكي مجانا إيه، إن كنتنا تريدنا لها ورسوله هو الدار إن كنتن تريدن الله ورسوله هو الدار الأخرى فإن الله عدى للمحسنات من كنا أجر العالم فقوانا يانون شيوا har yaban duniya ba su karkata wajen neman duniya ba ko kuma kin Allah da tun da sun ki Allah da manzansa to annabi zai zauna da su ba da a ce sun ki Allah da manzansa to annabi da ya tafi da a ce sun fifita duniya akan kan su da annabi ya tafi to ganin wannan zaɓin da suka yi na Allah da manzansa ubangiji kuma sai ya sakanka musu kakar yadda ya musu ne matarsa da yake cewa la ya illu kan nisa'u min ba'du ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء وبين يجده لك يوم babu kuma ya san ma'atarka ta halatta ka aura banda an rufe kofar aure kawai su ke walau a ka hukun hulla dukkan su ubangiji sai ya hana a karo wasu kuma su ke nan kulle da Allah wa yana ganin komai yana sa a to wannan da yake nunawa ubangiji ya zaɓa masa su su zama matansa duniya da lahira su zama masu daraja duniya da lahira sannan ubangiji a cikin suratul in inda yake a asa rabbuhu in tallaqa kunna an yusila wa azwajan khayran min kunna مسلمات مؤمنات سالكات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا ubangiji ce a tsarar buhu amma nan ubangijinsa ko ubangijinsa ya kusa ya a in kunna in ya tafi ku ubangiji sai musanya musu ya musanya masa da waɗanda suka fi ku alkhairi to inda aka rabbu da ke alqur'ani tana nufin tana nufin tabbas ubangiji zai yi wannan yace to ubangiji tabbas zai canza maka da waɗanda suka fi su alkhairi in har ka tafi ku zama musulmai mu'minai masu da'a masu ibada masu yawan azumi sannan sai da mu asara. ko waɗanda suke zawarawa ko 'yan mata malamai suka ce to tun da har annabi bai sake su ba ubangiji ya canza masa da waɗanda suka fi su ya nuna cewa babu wanda suka fi su ko an ce annabi ya tafi, ya kore su babu wannan ko tarihin ƙarya bai faɗa haka ba balle na gaskiya saboda haka kaga kenan babu waɗanda suka fi su alkhairi ubangiji ba zai yi wa annabin su sun da ba ba zai zaɓa masa ba sai waɗanda suke masu kyakkyawar ɗabi'a masu ainihin nagarta ta zuci wani Allah ki ta alkhabita tu lil khabitina wal khabituna lil khabitati wat tayyibatu lil tayyibina wat tayyibuna lil tayyibat ulai ka mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim haka at-tayyibuna lil tayyibat at-tayyibatu lil tayyibina masu kyawawan halaye mata suke zama da masu kyawawan halaye mata haka nan masu kyawun halaye maza su ne suke zama da masu kyawun halaye mata kaga ubangiji ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa sa tayyib ya zaba masa tayyiba kuma yace waɗannan suna mubarra'un min barku sune ne ake wanke su daga dukkan zargi da ake yi suna da gafara suna da lahu maghfiratu wa rizqun karim da wata gafara da kuma wani arziki wanda yake don haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam mata ne na gari mata ne tsarkaka mata ne waɗanda suka ba da misali a kullum tarihin duniya duka wanda duniya take karantar kyawawan ɗabi'u take karantar ilimi mai zurfi daga wajen su a karan kansu jami'a ce mai zaman kanta da dukkan wata macen da take so ta zama wata to dole ne ta shiga wannan jami'a kasu domin ta karanto wannan ilimi in tana so ita ba ta zama wani abu a rayuwa saboda haka matan annabi iyaye ne ga mu'mine duka annabi au annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum matansa iyaye ne ga mu'minai wanda yake mu'mini shi yake yadda da cewa matar annabi uwarsa ce wanda bai yadda uwarsa ba ce kuma ya san ina ya sa kan amma in dai ya yadda shi mu'mini ne to dole ya ta cewa matar annabi sallallahu alaihi wa sallam uwarsa ce amma abin ta kai kamar yadda da daman ku sun yi wasu sun gani a cikin azumin nan da ya wuce sha bakwai ga ramadan sha bakwai ga ramadan aka samu wani ne wani nan fasi ya tara gangami a garin london gangami ya tara na zagayowar ranar murnar ranar ko bikin murnar ranar halakar aji a lokacin da musulmi suka koma ga allah da ibada da karatun qur'ani da zikiri shi kuma a lokacin ya tashi yayi wannan taro ana ce da shi ya yasirul habib wanda aka canza masa ma suna saboda sunan ma bai dace da shi ba ya khasirul habib khasirul habib ya tsara ya tara masu raunin aka tsine wa Aisha da Hafsa da sauran sahabban manzo Allah aka tsine musu aka yi musu katal kafofin watsa labarai suka da wannan magana ce mai faɗi da kuma lokaci ya kure insha Allah akan ta zamu tashi a sati mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu daga abin da muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa alihi alhamdulillah rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i kamar yadda muka faɗa ah, karshen darasi insha Allah sati mai zuwa Allah ya mu gare da lafiya za mu yi lokaci a kan wannan abu da ya faru na yin gangami na musamman wanda ba a taɓa samun irin wannan a tarihin duniya ba a yi gangami na musamman a yi taro a yi gayyata a haɗu a gabatar da tasiru da wake-wake dan kawai a ci mutuncin na Aisha radiyallahu ta'ala anha a ci mutuncin ummul mu'minina mutuncin a haƙo ne sa'i rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ilai mutuncin matar da fi kowa soyuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ba taɓa jin wannan a tarihi ba amma ga shi saboda yadda kullum siyayya ta abokan gaba ga wannan addini take ta bayyana waɗannan suna bayyana insha Allah za mu yi magana akan abin da ya faru da kuma abin da ya biyo baya da kuma tabbatar faɗar Allah da yake cewa innal ladina ja'u bil ismi usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ان شاء الله wannan shi ne abin da za mu magana a kansa wannan yake cin auren bazawara sunna ne ko ko ra'ayi dan Allah muna son a taimaka mana da aya ko hadisi to aure shi a karan kansa yana zama wajibi wani lokaci kuma yana zama sunna ba wajibi ba wani lokaci kuma yana zama makaruhi ma lokaci ya zama haramu gwargwadon yanayin da mutum ya samu kansa wannan ba maganar ba zawara ko ba ba zawara ko ma wace ce za a wula akwai sanda zai zama wajibi ba zawara ce ko ba zawarar ba lokacin da mutum yake da sha'awa wanda zai iya aukawa cikin sabon Allah kuma yake da damar ya yi aure wajibi ne a akan sai aure saboda kaga akwai lokacin da zai zama wajibi lokacin da ba zai zama wajibi mutum ne wato yana da damar yin aure. amma ba shi da wata matsananciyar sha'awar da za yi da zai yi tsammanin zai fada cikin gaisu wannan suna ce aure saboda ya tabbatar da wani abu da musulunci yake so na yawan zuriya ba za a ce wajibi ba duk da haka sai ya yi aure amma dai a faɗaitar da shi yin auren idan kuma ya zama na ba ya da ikon yin auren ko kuma ba ya da abin da zai rike matar ko kuma a'a yana da tawaya ta fuskar lafiyarsa idan ya auri matar za ta ci to wannan bai halatta ya aura ba don bai halatta ya jefa wata cikin matsala idan kuma ya kasance yana da damar ya auren sannan kuma yana da bukatar auren amma idan ya auren kuma akwai wasu abubuwa manya-manya masu mahimmanci za su iya kubuce masa wato yana iya tsare kansa in bai yi auren ba ba wai zai iya fadawa cikin laifi in zai fada cikin laifi wannan dole ne ya yi auren wani in kuma zai iya tsare kansa amma in yana da kuma halin ya auren sai dai in yi auren kuma akwai wasu abubuwa da su ce malumai ba za su yi ba kamar a ce ɗalibin ilimi ne yana neman karatu in yi auren to zai daina karatu ya ba zama kuma kasuwa nemo matar za kaga anan sai a ce ka haƙura har zuwa lokacin da za ka samu wani nasibi na karatu sai kuma kai auren za a lokacin wasu malamai suna nasi a kan in auren zai hana shi karatu tare da cewa zai iya rike wato zai iya rike sha'awar ta zai iya kara kansa to anan makaruni ne shi zai je aure ya bar karatu wato zai haramta masa ba za ka nan ba magana ba bazawara ake ba kowa bazawara sannan idan mutum ya tashi yin aure ana sanya aure budurwa idan yana idan hakan ta samu ana sanya a wurin ruwa idan hakan ta kamar yadda annabi sallallahu ta yi ya abu rahman ibn Auf halla bikran tula'ibuka wa tula'ibuha ne ya hana baka aure ba zau abin nan budurwa ba da za ka yi mata wasa ka yi maka wasa kaga annabi sai ya faɗaitar da shi ga auren budurwa wannan ana maganar mai addini dan ya zan in ya zan budurwa ce amma ba da addini to gara ba zawara sau dubu ne saboda Allah ya ce wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabat haka mu'mina ita ake gabatarwa akan wacce ba mu sannan akan duba wasu duruk wani lokaci wani yakan fifita auren bazawara saboda wasu dalilin ko dai dan ya taimaka mata ya taimaka wa ƴaƴanta ya rike a nan kaga wani aiki ne na lada zai sa shi a aure bazawara to a nan kaga auren bazawara shi ya fi kamata kamar yadda Abdulrahman bin Auf ya nuna manzo Allah ta ubanta ya mutu ya bar masa kanni mata wanda budurwa wacce ba taɓa yin aure ba za ta iya kula da su ba saboda haka yanzu gare a wurin zaura wacce ta san zaman gid aure ta san yadda za ta kula da yara sannan shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam aurensa na farko ya auri khadija ya aure ta bazawara duk da wasu suna cewa ya aure ta tana da shekara arba'in shi kuma ashirin da biyar wani ruwa ta inganta ba abinda ya inganta ya aure tana da shekara 27 ba 25 ba ba 40 ba haka sai ka ga wasu suna kafa hujja da wannan sai masu tsohuwa tuku ta shekara 50 ne da zo ta samu wani dan saurayin malami a aure saboda wai da wannan wannan ba haka ba ba wata sunna ana in ya ga dama zai kawai da ya fata su wani abu da ya ji tausayin tsohuwa in za ka tausaya ma tsohuwar ka kaga za ka iya amma ka ka fage da cewa ai manzo Allah ya aure mai shekara wannan ruwaya ce ta wakili wata mai inganta wakili masrufi a gurin malaman hadisi ruwayar Muhammad ibn Ishaq kamar da yake cikin musnadar na hakim ya nuna tana shekara 27 wannan ya ce don allah a yi mun bayani a yi mun bayanin waɗannan mutane guda biyu sha'arawi da sha'arani wato sunan ya masa ɗan kama sha'ara ni, sha'ara ni. to sha'arawi shi bai daɗe da barin duniya ba yanzu ma haka za ka iya ganin hotunan sa a kafafen watsa labarai na addini ana sa tafsirin sa shine muhammad mutawalli sha'arawi muhammad mutawalli sha'arawi wani malami ne da ya yi rayu a masar mai jima da mutuwa ba ya rayu a madar kuma ɗaya ne daga cikin malamai masu wa'azi masu karantarwa kuma ya shahara da tafsirin da yake yi yana wani tafsiri sunan shi abin nan a kawasiri haular qur'an wannan shi ya shaharantar da shi duniya a kasance saboda ana sa shi musamman azumi a wasu kafofin watsa labarai na duniya ana ganin sa yana tafsiri ya taba rike ministan wakafi a masa wazirin auka shi ne ma suke masa taki da cewa da kala wazirin wa da fasira sabanin ministocinmu da yanzu sai dai ya shiga da kala fasira wa da fasira wato shi ya samu minista amma kuma ya bar minista yana fasiri shine da kala waziran wa da fakiran to lokacin da yake lokacin da yake wazirul awqaf ya yi ta fassafa wa dokoki irin da aiki ministoci za a ce ko ba za a gan su ba a lokaci kaza a ce duk mai gane shi kawai ko ya zo wurin aiki ya kama na fiki wannan shine Muhammad bin Tawalli Sha'rawi Sha'rani wanda ya riga ya jade da mutuwa sunan shi Abdul Wahab Abdul Wahab Sha'rani shine mai littafin jami'u karamatin auliya shi wani wani ta fara sufi ne babba ne wannan littafin na shi jami'u karamatin auliya ya tara kwashe-kwashe da yawa wasu karamomin ma wallahi da za su tafi ba saboda wasu karamomin ma ba a ce a sai karama wani wani to shi yana da kwashe-kwashe da yawa littafin sa jami'u karamatin auliya ba ya da daɗin karatu ma wani lokaci shi ya jima da rasuwa ba a nan yanzu ba ne ya yi shekara ɗan ruwa ne wannan yake dan Allah ai mana bayani akan mazhabar zahiriya da kuma littafansu da kuma littafin su mai suna al-muhalla kuma shin akwai wasu mazhabobin bayan guda biyar din nan a mazhabar zahiriya suke mazhabar da ake jingina ma wani malami cikin almajiran almajiran shafi ana ce da shi dawud ibn ali dawud ibn ali al-zahiri ba ku san waɗanda duk suka bi irin salansa wajen koyarwa da wajen binciko hukunce hukunce alkur'ani da sunna sai ake jingina su zuwa gare shi a ce da su a zahiriya sun samo kalmar zahir saboda su ba su yarda da kiyasi ba aka ce ba su yarda da kiyasi ba shine ba su yarda da kiyasul illa ba ballantana kiyasul shara ba wai duka abin da ake cewa kiyasi suka yi fatakari da shi ba da yawa masu ɗalibai ba su fahimci wannan ba zahiriya ba wai dogon wani abu kiyasi ne suka suka guje wa ba kiyasul illa da kiyasul shaba wannan shine zahiriya ba su yadda da amma sun yadda da kiyasul jali shine abin da ake cewa mafhumul muwafaqa kamar yadda Allah yake cewa wala taqul lahu ma uffin wala tanharuma kada ka ce wa iyayenka uff to kada kai koda kai ka nuna kotawa to kaga min babu aula kada ka zage shi kada ka dake su ballan da na ka tun da har an hana ka kace da su ofin wato kai musu tsaki kaga ba zai yiwu ba kuma a yarje maka ka dage su ko a yarje maka ka dake su da ayar ba sai magana duka ba ba sai magana zaki ba to amma nan shi ake kira mafhumul muwafaqa kuma abin da aka yi shuru ba a ambace shi ba shi ne ma ya fi cancanta da wannan hukuncin sama da wanda aka ambata wannan ne su kira ne ba. هو مفهوم القياس الجلي هو القياس الأولوي على كده شيء قياسي ليه باب التجوز إلا باب هو القياسي كما قال الله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ولا suke سن dukiyoyin مرعيون bisa ga zalunci suna cin بالمئة barbanne وما لا kuma هذا أنا tafi يا يوم anan سن ya sai wani ya ce to ni ba ci zai yi ba amma zan lalata ta zan kona ta ko zan watsa ta ruwa to za a ce da shi ya halatta kai haka saboda Allah cewa ya haramta shi amma in ba ci bane babu wani abu a nan abin da duk ake nufi dai ka raba maraya da dukiyar ta kowace hanya sawa'un ci za ka yi konawa za ka yi zubawa za ka yi a cikin teku duk ne hanyar da za ka yi ka raba maraya da dukiyarsa shi da aka hana kaga da wani abin da ba a faɗa din ba da abin da aka faɗa a hukunci duk abu ɗaya ne shi ne raba maraya da dukiya shi ne almahmumin musawi to shi ma wannan ɗan zahiriya sun yadda da wani to abin da ba su yadda ba shi ne kiyasu illa wanda wani abu ne da sun na ce zo tsaya bayanin da anan ba na zai a farinta ba ah, don haka waɗanda duk suka fi irin wannan salo na da hudu ibn Ali ake ce da su zahiriya to wanda ya yi fice wajen tabbatar da wannan mazhaba da kuma wannan salo wajen istinbadu hukunce hukunce shine Muhammad ibn Ali Abu Muhammad Ali ibn Hazm Abu Muhammad al shi ne Ali ibn Hazm da littafin al-Muhalla saboda yawanci ne tattafan sunan na farko duk babu su amma shi nashi yana duk da shi ma ya gamu da tutu daban-daban na abokan adawa amma ya ta kukkuna masa littafai to shi ayyukan ibn hazm shine ya rubuta littafin al-muhalla akwai al-mujalla sai al-muhalla amma babu sai al-muhalla din wanda shi kuma yana da wasu littattafai daban-daban kamar al-ihkam fi fi usul al-ahkam fi fi fi usul al-ahkam littafi na usul al-fiqh yana da wani littafi usul al-qiyas yana da su da dama yana da dawamir usila nashi كان الفتن الفتن في في الفتن في بيان المحن والملل وفي ابن حزم يا تبي لي اتجينا اعلم للشيء تنسى وتو ما لم انت نقول فوق داود بن علي يتبع كان فوضا كين يدار قياس الالة وانا تبقى في الجمهور فانا كما اعلم من جمهور السكاوية فعلا فكانت لما لم انت لنسى فتبقى فوق in kasar spain a da a kasar andalus da kasar spain a yanzu to mutumin wannan gari ne to tashi ya ce zai yi wato bayanansa akan wannan mazhaba sai ya sa malaman da suke gurin don su malaman malikiya ne kamar irin su abul wali bin baji da littafin al-muntaka suka zara takobin yakansa baji ya tafi neman ilimi ma ya ji labarin bayyanar ibn hazmi ya dawo gida saboda ayi rigima akan zo a zauna a yi ta buga mukabala akwai mukabala da aka buga sai da baji san sace nan to a lokacin an yi masa tara akan cewa sai an murkushe shi har ta kai ma labara da sa gaba ɗaya an tura wawa shi da gona to wannan ya bakanta masa rai kwarai da gaske shi ya tashi wato babanka babansa waziri kawaka ya tashi gidan sarauta kawaka ya tashi dan lele sai lokaci sai kawai ya birkice ya kowa malamin to sai kuma gashi ya zo yana gamuwa da wulaƙanci iri iri a gari saboda kawai ya ce shi ba zai yi malikiya ba ba zai yi shafi'iya ba ba zai yi hambaliya ba zai hanafiya ba shi kawai ga yadda ya fahimci a ciki za ka sai aka tashi rigima da shi ba ji ba gani wannan ta sa ganin irin abin da ya gani na na bakin ciki har ta kai garin ba ya gagare shi zama wasu lokuta sai ta sa shi kuma in ya tashi magana a kan su maliku da shafi'i da abu hanifa da ahmad ba ya damu za ta sai rika magana da su kamar wasu abokansa ko wasu ta'anninsa wanda kuma abin ya fi ƙarfin haka fi sabilillahi waɗanda manyan malamai ne don kayi faɗa da wasu da suke jingina kansu da shi ba daidai ne su ka sama to amma wanda aka ɓata masa wani lokaci sai ya hau zuciya sai gidan sai sai sa kana karanta littattafansa za ka rika jin wasu kalmomi wanda ba su da daɗin faɗa ko ya kawo misali fatawar abu hanifa sai ce kaga wannan ai fatawar yahudawa ce haka bai kamata ba ta magana abu hanifa sai fatawar yahudawa ko to wanda zai ɗau littafin sa kaskan ba tare da yin karatu wajen malamai ba ya ɗau littafin sai ce ta zai fara karatu nan ne matattakalarsa ta farko ta ilimi to ba zai zama mai ladabi ba ga ɗan uwan da sauran malamai zai ɗauki rashin ladabi ne shi ya sa ko da za a karanta na'am littafansa akwai ilimi ba wai malami bane karami yana da ilimi kuma abin da ya yi ba ya fita shi daga samun malami bane shi ya sa akwai waɗanda suka yi masa kausa san maganganu cikin malamai magabata kamar ibn al-arabi al-maliki za a yake cewa maganganun da ibn al-arabi ya yi masa ibn al-arabi ya yi masa maganganu a cikin littafin sa al-awasu min al-qawasim العواتب من الكواتب يأتي متنشي جمع حسن ذهب يكي شوى أبوك أبنى أبنى العربي بك جربة ما شير بابا خلا لذين بابا سياري فراتو أبو لي ابن حسن يأتي كما خير بك كاما إذن سفر ابن حسن بائد وهذا ابن العربي ما لديني بك شير بابا أما كتل سئلة مثلا لابن حسن فذاك هذا yake baka saba kafarsa ba ilimi na da hazm yana da wasu abubuwan da ya kurakure kamar yadda kowa ana samun kurakure tare da shi amma wannan ba zai baka lafiya ki kuma ka idan da taimiyya a cikin littafin sa al-fatawa mujalladi na hudu yayi magana a akan ibnu hazm yake cewa yana da imani da girmama sunna da girmama sunna abinda ba za ka same shi cikin yawancin malamai ba duk wani abu inda ya tabbata a sunna to ibnu hazm zai rike shi duk rigimar da za a yi har ibn taymiya yake cewa duk wata matsala da ibn hazm ya saba sa da malamai a kanta in har akwai nassi akan wannan matsala to sai ka ga ya rijaye sai ka ga ya rijaye shi inda ake rijaye ta a babu nassi karara akan matsala ana buƙatar a yi istinbadi da kiyasi da waye to anan kuma sai ya yi bakkawar amma in dai da matsala kullu mas'alatin fiha nas فجانب أبي محمد ظاهر الترجيح كما جاء ابن تيمية كده انت ايه مسألة أقوى ده وكان ده انت في كده في الجاي وكده ابن تيمية يا أفضل ده شيء قوي ده اللي ده ابن تيمية ده شيء مجال للتدقيق ابن آه، بشيك الايه قابلنا ايه بدين الى ابن عبد السلام yana daga cikin manyan malamai na shafi'iyya ana ce da shi sultanul ulama sarkin malamai bai yadda ya yi fasawa sai ya koma ya duba mai mahalla yake yana halarta daga mun ibnu arabi tutun nan mai futuhatul makkiya yana aika a gurin sa aro masa littafin muhalla zaka cike yake da ilimi amma kuma babu tarbiya haka ɗalibi in ya fara ta kansa to bare da wani mai tarbiya shi idan yana da uzuri da ta sa shi ya haka kai ba ka da wani uzurin da zai sa kai rashin tarbiya ba wanda ya bi ka gidanku ya ana ta zama gidanku ko ya kona maka littafin ko kona littafin ba kuma waɗannan mazhabobi da aka faɗa guda hudu suka fi shahara amma ba wai yana nufin su kaɗai ne mazhabobi ba akwai mazhabobi da yawa waɗanda wasu za a ga ana jingina su kamar hadawiya za ka gana hadawiya a yaman take mazhabar kitar zaidiya za a ga cewa al'auza'i al-sauri ishaq abin da ishaq ibn rahuya su waɗannan suna da mabiya kuma suna da ra'ayyukan da suke banta da su wanda ana jingina musu waɗannan su ne tambayoyin da muka samu da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya zama lada ila da Allah ya ji mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad a akwai akwai akwai sanarwa ta littafai guda biyu wanda Umar Muhammad Lafo da Umar Muhammad Lafo tsohon shugaban jami'ar Musulunci Kiran Kaduna wanda kuma yanzu na shara ne a jami'ar Kaduna ya rubuta littafin farko sunan da dangantaka da auratayya tsakanin ahlul baiti da sahabbai wannan matashiya ce mai kyau domin wanda ya karanta ta zai gane cewa addinin shi'a ba addini ba ne wanda yake da tushe a wajen ahalin baiti ahalin baiti daban shi'a daban saboda su ahalin baiti ba a san su da rigima da tashin hankali tsakanin su da sahabbai ba dangantaka ce mai ƙarfi da auratayya mai yawa tsakanin su wannan littafi ya yi bayanin wannan akwai littafi na biyu waye kashe hussein shi ma na shi da umar muhammad lafo wanda shi ma ya yi bayanin kistar kashe sai na hussein da abubuwan da suka biyo baya da kuma wanda suke da ruwa da ciki wajen kashe shi ba kamar yadda wasu ke su su nuna ba kamar kai ka ce sahabbai ne ma suka kashe ko ahalin sunna ne suka kashe shi wani abu ne wanda mun yi tarihin a nan idan har ana rikewa ba yana yana ana zuba yana zirarewa ba to wannan littafi zai tuna maka abubuwa da da mun karanta su a nan a karatun mu na yadda su ba Allah ba da kuma sarki ba mu da ba wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa